Shi ne za ka daɗe? Amma dai tsakani da Allah, Binto banda tsiyarki, keken nan fa ba cewa aka je karɓo an aji ana jiran ka. Cewa aka je ka sato, ita kuma sata sai an ba a hankali. Sai an yi sanda sai an bi lagu. Ko? shi A'a, hawa mu tafi. Ni za ka karɓa. fara hawa mu tafi. Ni wallahi sai ka karɓa. Dan girman iyayen kike hawa mu tafi kar. Ni ba ka ga da na. Ah! ah! Wan wan wan wan wan. Hau mu tafi. To shi ne ka ja min aji? To ina na aji? Yo ai inda ina da aji da tuni na ja shi a gurin mutanen baya. Ka kwale yarinyar nan? Mari fa ai har da marin alatsi na uwar mai ƙarya na mata. Amma fasa mata baki fa na ce Ni dai na naushe ta kuma naushin da baki zai fashe. Ya fashe bai fashe ba Allah masani. mu je binto binto to wayo binto Allah kamar ya nake tafiya haka ana wani tafiya kamar tsoho ni fa ka yadda ni fa ban ji kuma muna gudu ba ke wannan gudun da muke kokun kuru ba zan iya kamo mu ba ai an samu yadda ake so wai da ya ce an samu wai yau zan faɗi ya ce na ma abin da nake jira kenan masoyi na zan faɗi fa <laughs> kai kina mu masoyi wallahi tsoro nake ji wallahi ba za ki faɗi ba wallahi zan faɗi wallahi ba za ki faɗi ba ke wallahi zan faɗi nan faɗi mu tafi fi fi fi fi in ba ka ga na hanya ka bige shi fi duk wannan na gani na kaɗai eh an gama na gana ta ƙare <laughs> abin da nake jira kenan ki ce <laughs> tun nan na yi na yi iyayi na kin kike bani irin wannan wannan dokar da wannan odar wannan odar ita na rasa tun farkon haɗuwar mu da ke nake son ki ban izini ne gudu mu dinga tafiya fili in kaɗe uban kowa na ga uban da zai kaɗe ni ina kan ki masoyi kai duk Najeriya ba mai hana ni ne gudu masoyi kar ni kar in rasa binto ni dai gwara kar ni kar in rasa binto ce gwara Hama, hama mala za ka tsaya mana akan hanya. Ba ka da hankali ne? Hmm? Ba ka da hankali? Ya hankuri. mahaukaci ne kai za ka suri mutum Allah ya baka haƙuri za ku tu kuna dukan mutane Allah ya baka haƙuri na rantse da Allah Allah ya baka haƙuri haƙuri fa nake baka bawan Allah wallahi in maka haƙura ba yanzu nan ka rantse sai ka take ni sai yi me za ka yi kuka eh kuka aji sha sha sha hmm. marasa hankalin banza yadda lalatattu mun yadda da dai rake rake da mutum Allah ya maka haƙuri cire tak hmm? na ce cire tak ni a garin nan a rasa wanda zai ce tak sai ni ni ko wani ganganci ne zai sa in ce tak ai babu wani dalili da zai sa in ce tak a ji tsoro a'a ba ni ba facewa tak a ji tsoro da ka ce tak din ba a kai dam Allah ya maka haƙuri Allah ya baka haƙuri. A'a, tak, wani zan ce tak, a kan me zan ce maka tak. Allah za a ce tak, tak da aje tak. Kai! Wannan ya ce kai a kwanjin ma za a mai da kuɗin. Ni ko ko sassa rana aka yi mafi naman dubu uku ba. Wannan ya haƙuri, za ka ce mai ya haƙuri. Wayo, Allah. Mm, me yasa baka bi shi ka da ke shi ba? Wa? Shi ɗin mana. Wannan fa kwanjinsa in saniya ce. A kwanjinsa mahauta za su mai da kuɗinsu. Ni kuma gama ɗayan an sassara ni yanzu a sassara ni ban fi dubu uku ba. Kai dai baka da karfi ne. Au, au, to. Allah ya raya ni yanzu na gane nufin ki wato je a kai ni ko? Mm? To ta Allah ba ta ki ba. Ni wallahi kan je ka bi shiga da ke shi ka nuna mai kai jarumi ne. A a a kan nan fa ma mu ba jarumai bane. Ni wallahi. Ya ki zubin to. Ya. Ni fa akan ki kukan nan komai ma sai ɗaya faru. Ki kyale shi. Ni ki yafe mini nayi kuskure ɗaya na ƙarshe. Ni wallahi ba zan nan. Yeah.

can jima ku ga yanki a ah, nora ina mama mai daura na gode lafiya zaki maman baba galadi da musa hai maman mai daura na ga dan malam gabin toto duniyar soyayya Allah ya ma karshen gaban karamar hukuma dan malam farin wata bintoto tauraruwa. Allah ya ma wazirin daga ci. Kai, Allah zai nuna mana ranar auren ku. Ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya bar ku tare. Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya. <laughs> Akan ki dai aka ni binto. Dingan dinga dingan. Shekaran nan noma ta kyau. Wallahi. Allah. Shi yasa na gaya ma mutumina na so kana nan. wallahi kai gwan kai amma ya gwara wannan shekara din da Allah ya kai wacce kaga ya mutu ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutum da uwansa ka da mutuwar bin toto. warar ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo yayi wanda bai iya ba a ciki idan aka baka toto. duk garin nan a mutu mun yabo kwanakinmu da dama hadda ehem <coughs> ehem banda bincike saboda kaka jawo mai shi ma zan iya cewa hashi an malam kenan ha wannan malam ɗin na farko ne malam wajen huta ni ma na yi ne kamar wani wanda ya yi marisa yawa sai an jiwa Asiya! Asia. Ah, malam ka shigo? Na shigo. Wa ya ɗauke keken nan? Keke kuma? Ai ko baya nan. To ina ya shiga? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta. Ke da ke cikin gida kuma? Dan da kiwa kamata ya sani. Eh, ni ce. Amma to to ina jin dai to ina ga dan malam ne ya dauka ya shigo gidan ne ya shigo na ji motsin sa amma kafin ya shigo din ya ce min zai je i tambaye ka ka ara masa kekenka za su fita da shi da buntoto wannan shashashar zai ɗaukar mun akan keke bai je gunka ba ne ya je na ce ba zan bayar ba to ai ko na san shine ya ɗauka amma ya cika lalata ce dan keken da nake zaga shi zai mai da abin yawon sa na lalaci a'a malam kakkai masa baki shi dan ya ƙara samun nasara a kansa to ai ko zai zo ya same ni wallahi sai na cin masa ka yi haƙuri malam ai na ga yarinta ce yarinta wanda a shekarunsa za an masa aure zai iya rike mata ha to banda abin malam na ga neman auren ya tafi ai auren sha-sha-sha? ke wallahi na ga da sanin kima ake wasu abubuwan nan wallahi da sani na kuma a'a to in banda abin malam tsakani da Allah idan ɗanka bai ɗauki kayanka ba kayan wa zai ɗauka. Haba. Malanabin toto soyayyen haɗin Allah ba haɗin mutane ba. Gaskiya ba abun da ya kai soyayya daɗi. Soyayya? Hmm. Wace soyayya bayan ka kasa nuna wa duniya za ka iya komai a kaina. To. me kenan kike nufi a dole faɗa haka na fara tunanin ma ba ka so na haba bin toto me ya kawo wannan maganar kaga dan malam ka ki halin malam dan malam na bin toto a ce da kai dan malam a ce da kai dan lima rago da wutsiyar kare eh malam ya ce kada ku allo kai karatu kai ka dauki gurbi kana kadawa kaga zaki na bintoto eh na bintoto ikon Allah ba dai yaro wallahi kai ko babban ma sai yayi da gaske bi eh, Allah kan auren ku da bito ta a shahar ka a ce kai dan mana a ce kai dan ayya sa ayya sa ka baka dan mutum da kuma ayya godiya na gode dan mana kaga an gwan bito ta godiya na gode godiya na gode Allah kai Allah kan auren ku da bito ta mu shahar ka kai kaga masallacin kura mai kasusuwa da yawa kai abin ta ita kai ba shi wannan zabin ka kai ne zabin ta mm, mm. Allah kai mu ku a shahar da ka bashi takalmin dan wanda ka bashi keken nan dan farin ciki na eh? Malame? Keken nan nan farin ciki na? Ni kuma na bada keken nan nan tashin hankali na ba? Dan malam ka gyaru ba. Eh? An kan fito ta iko Allah. Kai Allah kai ku bikin Kin fi kowa sanin keken nan ba na bane. Na malam ne. Na ruwa na ni Allah ya ambashi. Mm, ko ba za ka iya yin majinta saboda ni ba? A. Ah. Mm, wannan ka bashi inda kana so na. Ye ye. Mm. Me? Ka bashi. An kan fito ta iko Allah. Dauki kaje. Ah. Dauki kaje. Kai kaga angon bai ta ikon Allah. Dauki kaje. Kaga dan malam ka ki halin malam. A'a tsaya. Kira ka dan malam kira ka dan liman. Dauki kaje. Bai ta ikon Allah. Je ka. Bin ta shi ake ki shi. Dan malam ni ban gaji da kirarin da yake mm. mu. Ya zan miki, ya zan miki. Allah kai mu a kai ni kuma in ka ce game da kiranan nan ba ni da abin da zan baka sai ni wallahi bin kuma hurumi na ce kuma kai in ka ci gaba da kirarin ba ka ɗau hanya ka tafi ba wallahi zan kwace keken zai yi cewa ka ajiye ka tafi kawai je ka zan mata ya je zan miki kiraro ya je zan yi miki to ni je hmm? ka ina jinta mintoto mintoto Binto ta tawai kwan Allah, Binto ta dan mala, min ta mai sa mutum ya yi kyauta mai hirya ba, min ta mai sa mutum ya ba da dukiyar umarsa, min ta mai sa mutum ya yi zakka bai tara uwar komai ba. Zagi na fa kake yi fa. Mm, me kawo zagi? Ni kake zagi? Me kawo zagi? Mm, mm. Ni wallahi ni zagi. <laughs> Ah. nha, ba za ku ƙara ganyen mình Dodo! đâu, dodo! na ganka na ganka sai ka canja wata dabara wato kai kana san dako ina wuni ina gajiya an wuni lafiya ya gida ya yara ya masallaci duk suna tare da keken nawa da ka dauko ina ka je ka dawo ka bar min keke to tun da al'amari ya kai ga haka barin fito filin faɗi gaskiya na fitar ran gadi ne da ni da bintoto sai sai wani mutum ya zo yana mini kirari to a cikin kirarinsa da ya je ƙarshe sai cika da ubangiji allah ya nuna mana ranar aurenku da toto ƙarshen maneji na ni kuma aka faɗi haka an kula kawai sai na ɗauki keken nan na ba shi na ce je da shi kawai tota keken nawa ka ɗauka ka bar su kutun akan wata toto to bara ka ji tun muna shaida juna da kai ka je ka ɗan dawo min da keke na kowa yana da gwana ɗan malam sai dai Allah ya huwace maka yadda za a sai wani na ga Allah ya baka kudin sayan wani keken dan malam ni kake gaya wannan magana eh to baba ai ka riga ka tara dan malam ni kake gaya wannan magana kai hankuri to ni da kai yau a gidan nan hmm? duk inda ka kai keken nan ka je ka nemo shi ko ko mu je da kai inda ka bada keken nan gaba ya baya ina ya je ni ba ni da masaniya guda ɗaya tak alƙalma sun nuna na shiga ɗakin ma zai iya ɗauko bacci na mai daɗi ya zuwa rufe da duka saboda haka gidan ma na fasa shiga wannan kuma saboda kar in zo na san gida gida ne kowa ya tafi sai ya dawo to bari ka ji wata nan kan dawo in je in yi tuntuɓe gwandan ɗauke shi daga hanya ban san wace manaƙisa za a shirya to bari ka ji in gaya ma ka je duk inda zaka je ka dawo ka same ni sai ka nemo min keken nan ni kuma Allah da kafin na dawo baba ka yi haƙuri na san ka da haƙuri da tausasawa na san ka kana da ya kana da manta abin da ya faru in Allah ya yarda baba za ka yi haƙuri kuma komai zai wuce kafin na dawo magana za ta ƙare dan malam Allah shirye ka ni wallahi menene na gaji da irin wannan abun me ya faru kana so na mm. kuma ina son ka ko mm. to me zai hana mu aure mai ba yara a ni ma fa na fi na fi ki ma son mu auren nan mu haihu saboda to dai ba kuɗi amma za mu nemi kuɗi zan tara kuɗi ni ma so nake fa in aure in samu mai kamaki me kamana mm. <laughs> san kai mummuna ne shi yasa ka ce kana roƙon Allah ya baka ɗa kyakkyawa kamar ni <laughs> mummuna to ka yi haƙuri an kuma magana ta wuce ai amma in ka daɗe baka kawo kuɗin ba ko baka turo su ban yi wallahi zan daina kula ka na gaji to me ya kawo wannan maganar a kan me me dalilin zuwanta shikenan in na koma gida yau kawai zan samu malam na gaya mai na kenan To ka ɗora fuska kuma. To ya za ki kallon ki ce mun mummuna. Ina a tare yawo har aike da ka. Dalli man zai iya ma komai amma fa saboda bin toto. Ba na son sakin tumakin nan da hasiya take. Ga abinci ta ko'ina, ga sunan na tara kuma amma sai a dinga sakin suna yawo haka. Haba. Kai. me yake ta ne ne Allah kyauta ga duka yana abin nan ko in sun dawo sa karasa wannan abincin wannan ɗin kuma kaga ai shi kenan ko lafiya na wuni lafiya lau na gajiya to tunda ka gaida ni ka tashi ka tafiya kamar ko mm dama mm dama me magana zan faɗa ma kaga idan za ka yi magana ka yi magana ni ina da abun yi fa ana na ma maganan wannan ne mm. maganar wa mm, um, wannan ni da bintoto ai mana aure mun na so ka ji shashasha a haka zan ɗaura ma aura kana wannan shashancin in rasa ma wanda zan aura ma ma she ma kuce waka kai Allah sauki Allah duk garin nan wanda ya fasa tsallakawa mene ba sai kamun wani daga yau ka tanada abin da zai iya faruwa kofin wannan a ran da duk ka ƙara cewa kana son bintoto eh eh ka tsokalan ido na tsoka ne maka fitila ni kai haka amma kana ƙara magana duka ɗaya. A ah? tsoka ne mun ido. Barin tsoka ne min kiyama ƙarewa ba ido ba. Ka san dai baba na min shine mai garin garin. Naɗi ne babanka. Na bude shi baban shi naɗi ne. Wallahi Allah sai an ta in ba sai an aura min binto ta ba ko tana so ko ba ta so. Wa. Kwal uba na ce. To sani dalili. Wallahi. Sani dalili sani sanadi. <laughs> Sai ka saki karan nan fa. Magana ɗaya duka ɗaya. <laughs> ka gaya wa naɗi ba mai karba a ga maza wani mana ka je ka gaya wa rawa rawani je ka gaya wa naɗi in na hakura sai ya rage ni da baka zama zawayi ba ai baka burge ni ba <laughs> ho kai na wa hmm? ho kai jarumi na ka nuna mai kai jarumi ne zaka iya komai a kai na kan ki yanzu yin tahi karamar hukuma ah, na sani jarumi na kan ki zaman lafiya sai yanki a ƙauyen nan sosai <laughs> a kan ki hin kansa mai takama hin ma baban nasa ya kasa zama lafiya Ha haba wani rikici nan sai dinga duban ka ta kara ina sa mata wuta me he me ban gaya miki ba ai na gaya ba ma za a yi mana magana aure da ni da <laughs> da ala da gaske a wannan fa ya wuce wani <gasps> amma wallahi ka zo na fara jin kunyan ka ke me ya mun kunya <gasps> ba wani abun kunya ai <gasps> to me kenan kuma hakan me hakan me ya zo baka faɗa min din tuni ba kuma baki ga abin da ya faru ba haka ne ha? mu tafi masa malam nan. Ka zo kenan. Ba zan gawo. Kai. Babanka take gaya min ka sami yaren da kake so ka aura ko? haka wace ce binto ta yi gidan man liga wace ce gidan man galiba wannan yarinyar awon igiyar na shashashen nan rekwa kai ta yi ma sosai ma kuwa kana santa? don ka shiga ta kwayakwayen santa ne a ciki to ka samu kamata ya kama barazana da wannan hular taka da rawanin da carbin nan ya ban ita da wuri abba fiyarta kai ka ji yaro ni za ka nuna wa yadda zan nema ma aure a garin nan ai ba ita ba kowa kake so kowa kake so ina tabbatar ma ka same ta ba dai bintoto ba ce ka samu ka je ka ci gaba da shiri kwanan nan za ka zama ango ya sa nake ƙara son ka wallahi to yaro ba dole ka ƙaunace ni ba ba fa ka taɓa zuwa da wani abu ka ce kana so ban maka ba kai nan da kwana biyar sunan ka ango ka san ango ko kwa kuli-kuli a cikin daren nan kowa yana neman yadda zai gana da Allah kai kana neman kuli ka rubuta nan yaro hm. na yaro yadda na damu kai auren nan ai dole ma aure da wuri kana fitowa yaro yana fitowa gari yawa yaro yana yan gari yawa yaro kuna hada ido wani lokacin yana fahimtar abin da kai karan matsar da kai malam gali na'am mai alfarma mai gari na'am ya alfarmar kawai da kuma nasara sai kuma matsayi da kuma fada aji to madalla malam gali na'am fada na neman izini ya rima ali ya ga yarka yana so yana neman izini in har ba ta da wani tsaye to ya ci gaba da zuwa mai alfarma mai gari ya alfarmar kawai da nasara sai kuma matsayi da kuma fada aji da kuma fada aji to madalla eh. malam gali kana jin ina jin yarima ali wannan yarinya in dai har ya samu to zaka samu kima da daraja a cikin garin nan abin da ya gabas din garin nan yamman garin nan kudin garin nan da kuma arewan garin nan zaka samu kima mai tarin yawa idan mutane da kuma abin da yake cikin garin nan kana ji kai ka ba ya rima yarinyar nan ko kuwa har yanzu sai mun nemi izini a wajenka Allah ya taimake mai alfarma mai gari ya alfarma kawai da kuma matsayi sai ga nasara da kuma da kuma fada aji to madalla wannan shine magana gali na'am gali na'am muna saurara Allah ya taimake ka magana Allah da annabi gaskiya aye yare aye yare aye yare sannu libabatu yar makaranta libabatu makaranta ina yawa makaranta hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ka san ba zai ka talaka ba sai na faɗa ba in ka zama ko ba ko sisi shi kenan wasu ba su kira ka zautaccen wasu ba su ce ma mahaukaci ai <laughs> wayo Allah daɗi ka shaɗi inda kuɗi mutum ya caɓa wallahi yanzu dan Allah ka shigo gida ba sallama ya kamata ka yi ba ka shigo kana ta waƙe-waƙe da surutai haba mai gida au au yar iya an fara a shaƙi fara wazi to daga faɗin gaskiya kuma to amma da ke kan ki yi mu uzuri ke san cewa in dai har zan shigo gidan nan sai na sallama amma yau ni ban san ma na shigo gidan nan ba saboda na ji dala na ji dimos to tsaya dai da abin wannan dan Allah ina ka samu wannan kuɗi kin ji kuɗi yaya ke ma kenan ke mun na idanu yanzu dai kawai duk abin wannan don Allah ina ka samu wannan kuɗin haka idan man ya ce kiji ka samu kuriyan kuriyan mutum billahi da zai kin ta ta ta kila mu ta wata albasi ba ce da bala'i ba ki dole hin kufin ya raba tambaya ina ruwan ki wallahi man ya ce ke wallahi wallahi tala ba za ki ba mutum ya motsa ba hara ai jar mace he tambaya biya dan Allah dan annabi mai gida ka gaya min ina ka sani na matsalar in ji inda ka samu wannan kuɗi ne a hakan masu yawa dan Allah wallahi k'a hakura ba kenan Also. Bikin mana to ni ina ƙara tambayar ka ina ka samu kuɗi amma kuma sai sai ka sai miƙo min kuɗi kake ta yi me zan yi da su to me gari ne ya bani me gari me gari ba ya baka kamar ya na me ko na aiki za ka yi masa ko kuma gwamnati ta bayar a rarraba a jama'a min kenan akwai kalan zance tambaya a kanki to wannan kudin da kin ni ba ki so mu taɓi ina gaya miki kudin mun gani muna so ne mun gani muna so nawa eh. <laughs> kika kalle nan ina yarki yata dai to eh to so ne wannan kudin mun gani muna so ne aliyar rima ɗan gidan mai gari to shi ne yake son fitoto amma har kai da har ka karɓi kuɗinsu baka zo ka sanar da ni ba ta uwa ta ba ni da uban intoton bane kuma ni ba mutum bane ni ne babun da ba yanzu wato kenan ni uwar ta ba ni da haƙƙi akan wannan yarinya zaka je ka zartar da wannan hukunci baka gaya mun ba ya za ki ce baki da haƙƙi in hm? ki kuke da babban haƙƙi shi sai na dan tsakura miki wannan abin na baki haƙƙin ki guda ɗaya ne ki kokari ki shawo kanta ka aure dan gidan mai gari saboda wannan aikin da zaka sa ni shine ka bani wannan wannan abun haba lami me ina suka bi jan hakuri ne in kika hakuri yaushe aka fara neman auren nan hmm? ba na ce na dai miki hidima ba ce gaba da ninka muke hidima amma kika hakuri a hankali a hankali ana tatsa su ana tatsa su kafin lokaci kika an waye gari mu an ba mu babban gona a garin nan hmm? asali ma ina ga miki sai mu masu fada a garin nan hmm? ki ba a hankali ma abada ne miki hidima ba haba lami lami ha ah! ba ta sai ka hakuri Ni dai gaskiya ba zan lamunci ba zan lamunci a ta auren dole ba. Na, ka ji lami. Ba ki yarda ba. To ni ma ban tuna miki ba. Ni ma da ni da ke da aure ma ai auren tilas a kai mun. Ki san wanda nake so. Aka kawo ma miki aka yi mun tilas. Aka hada ni aka danna min iya gaba da aka danna min aka min da na girgi aka ba nake na hakura. Sannan ke kuma miki wata ce kunki ki shege nake wallahi sai an yi. Yanzu ni kake gaya haka mai gida. Ni kake gaya haka. Ni aka ma auren dole ni ma Mm, to shi ke na ayi magani a ga yamma sako daga baki na sako ne nake gaya miki daga baki na gaske ne a ga abun toto ne mata biji ba ita ba mahaukacin yaron nan me me maraba kwada da gaya ita bin toton fin shi hankali fin shi fin shi hankalin ta yi au shi na mu gurin ta ki karfe ta yi ko ba ta ki karfe mu ita haka ba a barki can har ga nan aya mu nan he kira da ba kai yasa ka yi tafiya ka bar matarka ba ci ba sha kai tsinanen ne kai ko Allah ya taimake ka taimakon ne kawai ranka da har da masara masara uwar me zan da ita ko an gaya ma ni rumbu ne ni ranka da ina rufa Allah baka nasara to to to to to to to to adal iya nasara kawai adali san ran ranka to madalla ina jinka Allah baka nasara na yi tafiya ne nema na bar matana to kuma sai aka samu rashin sa'a na yi tafiyar da na ban samu komai ba ko da na dawo gida ta ce min bashi Allah baka warrai shine na ce sai ta biya Allah ya taimake ka ai dole ka biya mutane kuɗin su saboda kai ka ce ta ci kuma kai kaɗai za ka biya Allah ya baka alfarma alfarma kawai har da nasara bayan nan fa faɗa aji da kuma matsayi to madalla Allah ya taimake ka daga ganin wannan bayan Allah ba shi da gaskiya abin da ya kamata kawai guda ɗaya ne a raba auren nan gaskiya ni ranka ya daɗe ba na kawo shi nan bane a raba mana auren don ina son shi yana suna ni dai da ya amsa zai biya mutane hakkin kai kake ɗauki mutane mutanen banza an gama yanke hukunci a kanku kai na baka mako guda ka tafi maza ka je ka rubuto mata takarda saki uku ka kamar yaro wannan mata ta fi shi gaskiya abin da ya kamata a raba auren nan kawai a huta ai kar ma ya bi umarninmu in yaki bin umarninmu to zai ga halin zai shiga yana bin umarninmu ko zai zauna lafiya kai wallahi in baka bi wannan umarnin ba zan aiki da kai binni zan aika ka binni kuma ka san ina aika ka binni wajen hakimi ka san abin da zai faru da kai ko kuma daga nan ma in ce kawai a tura ka gidan kasu ka zauna a gidan maza ma ga yadda zaka ka sake ganin ta ke ranka ya daɗe Allah ya kara maka alfarma da komai da nasara yi kokari ya baki takardar ki kama nan ranka ya daɗe don Allah a taimaka mana ba na son rabuwa da mijina ina son shi yana so na ranka ya daɗe. Taimako? Na ɗau taimakon na bi shi a guje sai da na ƙure masa gudu na ɗau ɗan banza na taɓa shi a kafa. Allah ya taimake ka. Kai! Tashi ku tafi mutanen banza ba ku da ɗa'a. Fada na magana za ku zo ku. fada na magana sun zo sun zuzzuba wa mutane ido ki yi kokari ya baki takardar ki ki kawo mana Allah ya taimake Allah ya taimake wannan irin taka ce a ko dai ka gano ni ne dan ka mana ai ina gani sai ai in ban da ma shashancin talaka eh ina talaka ina wannan Allah ya taimake ka wannan abin da fada ta dace muyin <laughs> ta zauna nan ta rufe kukan yunwa kaji kaji matsiyaciya ana ana wurin a karbi yancin ta tana maganar wai wai tana san shi rabu da ita ai akalla ba su gane ka bane gidan kuɗi kenan akalla rumbun ka a garin nan ku da ke shi nan wallahi an ka raga mai wallahi Bindo, idan ba shi mm, ina kike nufin mu je ne? Fada wai? To waye mai laifin? Me garin nake so ka yi wa dundu. Kan bala'i! Me miki? Ba shi bane ya je gidan mu ya ce wai zai haɗa da yaron shi mu yi aure. Me garin dai wani? Eh mana. Me mai gari dundu. Ah, ka rinka ce a Allah. mu je mu ma'ana mu kenan ka ga yan fadan nan kan bala'i yanzu anan yanzu in yi duka cewa fa sai na aure yaran shi fa ne na anan ba ka je ka dake shi fa to mai garba kyauta ba mai garba kyauta ba ka ga mun da hina kina zan je in to mhm. eh ka dawo eh na dan zo mana na dan zo mana <clears throat> kai ba za ka iya riƙe ba ne da abin da zan yi ne. kai kanka ya kunce ne ko mahaukaci ne kai. A'a. Me gari ka je ka yi ba me gari da zuwa gari ka san ko zaman lafiya da zaman iyayenka bai gaje ka a wannan gari ba. Kai wancan duga yadda kana ganin wancan ka gaɓo ɗin can wancan yaron. Hmm. Ka gani hegen baki ka masaki ba mun hmm. karɗe ma cizo zai ma. Dan hmm. malam bintu. bintu. Tun da ba zai je mutu. Me a kin gane? Binto! Binto dukan fa mai gari fa. Ba za ku je ba. A ba da kin mutu ba da je ba da Allah. Ce fa zai aura mun dan shi fa. Da da aura mun ku sa tsakanin ku ne. Binto. Me a Binto. Binto magana ta gaskiya tsakani da Allah. Eh han je ka je. Eh, wa me gari. Kai. Binto. Binto. Na. Binto. Hanni. Binto. Dim. Wa me gari. Kai. Da. Binto. Hmm? Binto. Wai abin nufi kina nufin a ce dim wa bayan me gari? Ah, Kai. Hmm. Hmm. wai me kake nufi ba za ka yi ba ba za ka yi ba kace ina da dan hankali har yanzu to wallahi ba ni ba shi kada ka kura ba ba kada ka kuskura Sasi ya faɗa ta kyasa shirya sannan